a shirinmu na nishadi yau bakwancin wa muka samu. A sunana Nura Mustapha waye. Kana da wani inkiya? Eh shi ne waye din. Waye. Inkiya ce. Okay. Tom, kai wane ne a harkar fim? Ni darakta ne ni. A harkar Hausa fim. Directing kaɗai kake yi? Eh da kafin na fara directing na fara yin acting. Daga nan kuma sai na rikide sai na koma darakta. To, da ka fara acting din kana fitowa a matsayin jarumi kenan eh matsayin jarumi mafi ni na farko na fara fitowa eh, me yasa to ka rikide ka dawo kana directing eh kisan kowane bawa da akwai inda Allah yake ajiye shi akwai abin da zaka ka fara yin shi hmm. to sai kuma kaga ba nan ce hanya ka sai ka dawo in Allah ya so sai ya dawo sai bi da kai sai ka ba hanyar taka to ni na abin da na fuskanta kenan ina cikin yin ina cikin yin acting then sai naga kuma na fi samun kwarewa a ba da umarni sai na dawo sai na ci gaba da yi saboda wasu abubuwa da suka faru shekaru nawa kenan da ka fara harkar fim shekara ta na kai shekara goma sha bakwai da fara harkar fim sha bakwai mm. kuma kai shekara nawa kana fito a jarumi na yi shekara akalla ta kai shekara biyar na fito a jarumi eh, sannan ragowar shekara goma sha biyu a ah, mai bada umarni kenan shekara biyu na fito a jarumi shekara uku na fito ina yin daraktin kuma ni ne jarin sannan sai na haƙura da yin actor ɗin kawai sai na koma na cigaba da daraktin ɗin kawai to me wani abin sha'awa a wani harkar da fim da kake eh, ni abin sha'awa gare ni ko kuma abin sha'awa ga al'umma gare ka abin da ya sa ya ja hankalin ka harka fara eh gaskiya abin da ya fara jan hankali na fara ni tun farko mutum ne wanda yake da sha'awan kallon fina-finai to sai na ga a cikin fina-finan da nake kalla indiya america akwai wasu saƙonni da nake gani har haka zo sai na fara kallon fina-finan hausa fin sai nake ganin cewa to su ma harka hausa fin akwai wani sako ta yadda idan ka isar da shi za ka sami lada a gurin allah kuma harka ce wadda na ɗauke ta sana'a misali kamar a harkar fim abin na ɗauka cewa idan mutum shi fim kamar wani abu ne na yadda za ka yada wani wata manufa ko wata haƙida to saboda haka to sai na ga matsayina na wanda nake ni ba haushe kuma musulmi zan iya ba da gudunmawa mai yawa idan na shiga ta wannan harka ta hausa fim da farko abin da fara jan hankali na kenan har na shiga na fare kuma kana ga kana isar da sabon ka gamsu da abin da kake yi alhamdulillah masha Allah la quwwata illa gaskiya eh na gamsu gaskiya da wannan sana'a da nake shi zahar ne wannan ma dadewar a cikin ta to kana fuskantar kalubale eh to gaskiya ni mutum ne wanda yake mai zarfin ciki ko da na fuskantar kalubale ba kasafai mutane suka fiye ganewa ba shin akwai ko babu akwai kalubale kalubale shine na yadda har yanzu masu kallo ba su ma fahimci menene fin din hausa din ba na yadda suke ganin mu kamar wasu mutane ne waɗanda marasa kirki ni wannan shine kalubale. marasa kirki kamar yaya yawwa ta yadda misali kamar yadda ake ganin mu ba masu gyara ba ne kamar masu ta ainihin tarbiyya ne wannan shine kalubalen da ya fi damuna ah, me a burina guda biyu ne na farkon na so ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka na a cikinta kuma sannan na biyu ina so Allah ya sa in gama lafiya a cikinta Shi ne burika na kawai ko ba ka da sha'awar eh, sha'awan ka yi um, ka yi fim din misali da Hausa Fulani da na yan kudu ko kawai ka fi so ka kare a na Hausa Fulani gaskiya ba na yin da sha'awar na fim na yan kudu na fi so kawai na kare a fim dina na Hausa Fulani Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a nigeria.